baki mai yanka wuya. A makon da ya gabata mun ɗauko zancen wata ɓaraka da ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger, wadda ta yi sanadiyar wani rukuni na shugabannin jam'iyyar dakatar da tsohon gwamna Mu'azu Babangida Aliyu. Maudu'inmu na yau kenan. Jama'a Assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta jima tana fuskantar wani rikici na cikin gida wanda ya yi sanadiyar rarrabuwar kawunan shugabanni da sauran 'ya'yan jam'iyyar a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan baraka ta samo asali ne tsakanin tsohon shugaban jam'iyyar na jihar Barista Tanko Beji mai ƙudurin yin tazarce bayan ƙarewar wa'adin mulkinsa. da kuma tsohon gwamnan jihar mu'azu babangida aliyu da ke kokarin ganin injiniya muktar ya ɗare kan kujerar shugabancin jam'iyyar wannan lamari ya sa jam'iyyar ta daɗe ba ta da tabbataccen shugaba a jihar wanda kuma ya haifar da naɗa shugabannin riƙon ƙwarya a lokuta daban-daban waɗanda duk suka kasa shawo kan rikicin jam'iyyar daga bisani wasu shugabannin jam'iyyar a matakin gundumomi da ƙananan hukumomi sun gudanar da wani taro inda suka ɗora alhakin matsalar jam'iyyar kan tsohon gwamna Babangida Aliyu. Kana kuma a wajen taron suka yi matsaya tare da ɗaukar matakin dakatar da shi daga jam'iyyar. Sunana Mustapha ɗan sanda, ni ne ciyaman na sabon gari ward sannan ni ne chairman na ciyamomi na ga local government niger state mina na pdp eh gaskiya mun zauna mun tattauna saboda mun fuskanci matsaloli da yawa baya kusan wata goma sha biyar nan an zauna stakeholders na niger state gaba ɗaya zone a zone b zone c an yarda da maganan tazarce da maganan zunin ba mu da maganan zaɓe a congress namu kowa ya yarda da wannan daga baya aka je covid-19 ishu na covid-19 hutun covid-19 sai muka ji wani dan takara ya je ya so fom na ciyaman wannan ya so fom na kaza wannan ya so fom na kaza ana ta samun matsaloli a jami'a jami'ar mu tana ta tafiyar hawainiya ga activities members suna sha'awan jami'a nan saboda barakan da gwamnati ke ciki wannan jami'a da ke da gwamnati a hannu APC take ciki jama'a na ta mararin wannan fatin ana ta zawarci waɗanda suka fita suna neman su dawo amma matsalolin da ke faruwa sai muka ga gashi an ce ana son a bada kiyatika don a yi zaɓe an kawo mana ciza ya yi watanni kaza barkatai an kasa yin zaɓe an kawo mana wani ɗan kano min dabawa ya zo ya zauna ba mu fahimci komi ba kullum sai ana ta maganar za a yi zaɓe za a yi zaɓe sai a ce chief saban ya ce bai yadda a yi zaɓe ba kuma a matsayin shi da muke girmamawa shugaba babu wanda ya rena chief saban a naija in kaga an rena shi shi ya ja ma kan shi reni shine reni rashin tsaye da magana a matsayin ka shugaba kowa na ma biyayya ka yi gwamna shekara takwas to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka ce mu ba za mu yarda da wannan ba gara mu bashi suspension a fati ya tafi ya bar mana fatin da dama haka ya zo a sunana biyu da uezaka luka pdp chairman mina southward shi eh, talba shi yake dawo da hannu agogo baya amma kuma jami'an pdp masoyin pdp ba za mu ci gaba da ba za ci gaba da dokan wannan ba gara shi wuce inda muka sani ne shi siyasa is just game, a game of number an turawa kuma sun ce a leader that refuse to take his uh, responsibility he have automatically turned to liability bangan dalilin da zai sa a sa ranar congress kai a matsayin babba babba an san babba you have to be neutral shi ya riga ya ɗauka sakin shi muna da tabbaci saboda shi ya fi da dan takara na bayan shi injiniya muktar saboda shi ne first person da ya indozin barista tonko beji mini ba wani da zai fito kuma lokacin ayi da kowa tafi To amma kuma wasu shugabannin da ke goyon bayan tsohon gwamnan sun ce sam ba za ta sabu ba wai bindiga ruwa. sunana jamilu sa'idu chairman na ga local government people democratic party pdp to ai wannan magana ma ni na ɗauke ta kamar mafarki ne domin babban abin mamaki mutane da suke bani shine kamar ba san ma procedure na ɗaukan mataki ba domin fatin mu fati ne wanda take da tsari wanda take operating the constitution duk mutumin da ka ja ka ce za a yi suspending nashi a fati to za a je ward din shi ne daga ward din shi za a cire shi sannan a kama na local government mu tabbatar sannan mu tura mu state sannan in za su kai national ne na national akai in kuma wanda zai tsaya state ne a tsaya to wannan kun tashi ku je yan tsararu wanda ma jiya mun yi mitin na state eh, kwallo tsohon buje sun je sun ga shi political leader na state din dr ma'azu babangida aliyu a gidansu waɗannan ma ni ban ma san koma su waye bane rubutun ma gashi nan to ciyamomi takwas da suka je wani ward suka fito ward din su yake me yayi wannan ba maganar majority bane ka taba zuwa ka je kai abu babu luka gamman baka bi kundin tsarin mulki yanda ya tsara abin shi baka ce kai kana so kai din saboda biyan bukatan kanka so mutane ne sun bi son rai kuma za su ga abin da rai bai so in Allah ya amma mutum ya sani duk abin da ya shufa zai girba abin shi ai mu talwa shugaba ne duk waɗannan maganganun da ake faɗa ma mu ba mu san da shi ba don mu har yanzu mu bai ma ce mana koyo ba ko mun san ba zai ce ba don mu mun ishi kowa muna kuma fatan in Allah da wannan abin daga nan zuwa wasu yan satuttuka kaɗan komai zai yi ƙarfi kuma fatan za ta yi ƙarfin da bata ma taɓa yi ba bai digire grace domin talba shugaba ne insha Allah. To sai dai kuma tuni da shugabancin jam'iyyar na ƙasa ya fitar da sanarwa. inda ya yi watsi da matakin korar tsohon gwamnan tare da shan alwashin ɗinke barakar da ta kunno kai tun bayan rasuwar tsohon gwamna abdulkadir kure to shin anya wannan badakalar ba za ta haifar da cikas ga fitukar da jam'iyyar ke yi na ganin ta karbe mulkin jihar a babban zaɓe mai zuwa ba tambayar kenan da wakilin sashen hausa ya yi wa alhaji sani farin doki wani jigo a jam'iyyar ta pdp a jihar ta niger insha Allah PDP ta riga ta saba da irin wa'annan rikice-rikice na cikin gida domin rikice-rikice na cikin gida kuma dama shi ta jam'iyya shugabanci na jam'iyya ayyukan yakan zo da irin wa'annan rikice-rikicen Mm. amma na san daga baya bayan an riga an gama komi kowa zai natsu kuma ya zo da hankalin shi a samu ci gaba Na ta ma alhaji sani shi a tsohon gwamna dr ma'azu babangida aliyu kuna ba shi shawarwarin da ya kamata kuwa ku na kusa da shi akan tafiyar jam'iyyar nan taku dan da abin nan rigingimin nan sun yawa ko bayan na kasa tsaye da ciyaman na jiha akwai kuma sauran kananan hukumomi duka kusan ko ina ana fama da wannan matsala ai maganar ishu na kananan hukumomi an riga an wuce wajen wannan kuma magana da ake yi na maganar ciyama na fati kwamiti guda nawa a kasa an zauna kuma an daidaita an rubuta cewa kowa ya da duk resolution da kwamiti suka riga suka bayar kafin a zauna zama kwamiti na sarakin nan duk resolution da aka yi kowa ya amince da resolution da aka yi amma yanzu ku su wa'annan da suka ɗauki wannan mataki kuna da wani shiri na ku janyo su saboda ku su fahimce ku ku fahimci juna at the end of everything duk abin da aka kawo a matsayi an ce Beijing ya haƙura shi ma injina mu kare haƙura a kawo wani mutum domin ci gaban wannan jam'iyya. Hmm. A to duk wanda kuma ya ce shi ba zai haƙuri ba domin ci gaban jam'iyya za su yana da wani manufa na daban a kan shi. Wancan ya ce shi zai haƙura. Wayannan sun ce su ba za su haƙura ba. To ya za a ce mutum ya haƙuri a kawo wani don a ci gaba fatin ta ci gaba ya ce shi ba zai haƙura sai dai shi karan kai. Wannan ba wannan ai ba siyasa ba ne. Fata na shi ne shi barista tanko beji da injiniya muktar su yi haƙuri a kawo wani ya maye gurbi a ci gaba da tafiya na siyasa yadda fatinmu za ta yi nasara a zaɓen 2023 A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. cuba hero ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka